sun kwace kudaden alawus ana shirye-shiryen gudanar da jana'izar tsohon shugaban kasar zimbabwe robert mugabe kasar burkina faso ta fuskanci hare-hare biyu a ranar lahajin da ta gabata Masu kallo da sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na cikakkun labarun duniya daga nan gidan Hausa bakwai tauraruwa umma Da ni Hajizatu Isa zan gabatar. Fadar shugaban kasar Afirka ta kudu sun sanar ranar Asabar da ta gabata cewa shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari zai kai ziyara kasar Afirka ta kudu domin kyautata domin kyautata zamantakewa tsakanin kasashen biyu dangane da rikicin kyamar baki ga karin bayani mai munatu salu kamar haka Shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari zai kai ziyarar aiki ƙasar Afirka ta Kudu a watan Oktoba mai zuwa, inji fadar shugaban ƙasar Afirka ta Kudu da ya sanar a shafin na Twitter ranar Asabar. Wannan ziyarar za ta kasance na kyautata zamantakewa tsakanin ƙasashen biyu sakamakon wani matsanancin tashin hankalin kyamar baki da ya girgiza ƙasar a farkon watan Satumba. Shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya sanar ranar Alhamis cewa an kashe akalla mutane goma kasancewa biyu daga daga cikin su baƙi ne sanadiyar rikicin da ya fara a birnin pretoria inda ya yadu har zuwa birnin johannesburg wannan hare-haren ya taɓa kamfanonin mallakar baƙi da ya kai tsawon wasu kwanaki inda ya kai wasu ƙasashen nahiyar afirka da nuna bacin ransu dangane da faruwar wannan lamarin kamar kasar najeriya da ta mayar da martani kan kamfanonin mallakar kasar afirka ta kudu kamar kamfanin mtn da babban shagon shoprite da a yanzu haka sun dakatar da duk wasu ayyukansu a ƙasar Najeriya. Shugaba Muhammadu Buhari da shugaba Siri Ramaphosa za su yi ƙoƙarin magance tashin hankali da ke tsakanin ƙasashen biyu da kuma neman mafita. Kasancewa ƙasashen biyu su ne manyan kan tattalin arziki a nahiyar Afirka da suke fuskantar barazana dangane da taɓarɓarewar kewansu na kwanakin bayan nan. Ƙasar Najeriya ta yanke shawarar ranar Alhamis da janye jakadarta daga ƙasar Afirka ta kudu amma cikin wani yanayin kasuwanci kasuwancin haɗin kan nahiyar afirka bayan tashin hankalin da ya barke a ƙasar afirka ta kudu tun somin wannan wata na sacumba kyamar baki har ma mutane goma suka rasa rayukansu inda biyu daga cikinsu baki ne wannan rikicin ya fi shafan 'yan najeriya mazauna afirka ta kudu har ya kai ga kasashen biyu rufe ofishin jakadarcinsu kawo yanzu da mr buhari zai je wannan kasar domin tattaunawa da shugaba cyril ramaphosa kan kawo ƙarshen wannan rikicin inda yake cewa sai an biya su kuɗin jiya rikicin kyamar baƙi na ci gaba da barkewa a ƙasar afirka ta kudu inda mutane da dama suka rasa rayukansu an cafke mutane sama da 400 wanda ake zargin su da hannu dumu-dumu a cikin wannan rikicin ga rahoton maimuna abdullahi 'Yan sanda sun sana cewa hakalla mutum ɗaya ya rasa ransa, biyar kuma sun jikata sakamakon sabon rikicin kyamar baki da ya barke a Afirka ta kudu ranar Lahajin da ta gabata a babban birnin kasar Johannesburg. Tun farkon wannan rikicin hakalla mutane goma ne suka rasa rayukansu fiye da 400 kuma an kama su sanajiyar barnan abubuwan da suka yi a bisa ƙarshen kiyasin hukumomi. A cewar 'yan jaridan kasar, ficewar bakin daga ƙasashensu ya fiye musu alheri. A ranar Lahajin da ta gabata ne mutane da dama suka halarci wani taro a wata unguwa da mafi yawancin mazauna unguwan talakawa ne da ke babban birnin cinikayyar kasar da aka kai hari shaguna inda 'yan sanda suka tarwatsa su da arsashen roba da hayaki mai sa hawaye 'yan sandan sun wallafa a shafin su na twitter cewa sun sha kan matsaloli, amma kawo yanzu suna ci gaba da tsaro rikicin kyamar bakin na wannan kwanakin sun haifar da fargaba a duk faɗin afirka Afirka a wasu ƙasashen kamar Najeriya, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, Gambia, inda al'umman ƙasar suka yi ramuwar gayya kan 'yan afrika ta kudu mazauna kasashen. A ƙasar Najeriya ƙungiyar Boko Haram sun kwace kudaden alawus ɗin sojoji na Naira miliyan goma sha biyar da ɗari hudu da casa'in da biyu sun yi waje gwanon tawagar sojojin ƙasar kwantan ɓauna ga Hafsat Abbas da ƙarin bayani. yadda kungiyar 'yan boko haram suka kwace kudaden alawus ɗin sojoji har naira miliyan goma sha biyar da dari hudu da casa'in da biyu boko haram sun yi wa jerin gwano tawagar sojojin najeriya kwaton bauna har suka kwace kayan aiki tare da makudan kudade mu ta premium time ta tabbatar da cewa an kai wannan hari ne a ranar juma'a da misalin karfe 9 na safe tsakanin dajin azare zuwa kamuya kan hanyar zuwa da an gwarza gumurzu tsakanin 'yan ta'adda da sojojin najeriya zaratan musamman na uku da na bataliya ta 231 da ke karkashin operation lafiyan dolo boko haram sun yi wa sojojin kwaton bauna a lokacin da suka shiga hanya mai ramuka inda suka jikita soja daya kuma suka arshe motar yaƙi daya majiya ta tabbatar da cewa motar yakin da aka kwace ta bataliya ta 231 ce kuma an tsere da tsabar kuɗi har naira miliyan goma kudaden da an tabbatar wa jaridar mu cewa kiɗaɗɗen alawus ne na kwanan daji ake bai wa sojoji naira dubu ɗaya kullum da aka ɗauko domin biyan sojoji dubu ishirin a kowace rana an tura sojojin agajin gaggawa daga damaturu inda suka kashe boko haram ɗaya ana shirya gudanar da bukukuwan jana'izar tsohon shugaban kasar zimbabwe robert mugabe wanda ya yi kwashe shekaru 38 yana mulki a kasar kan garagan kafin majalisar sojojin su tilasta sabarin mulki a shekara ta 2017 kuma ya mutu yana da shekaru 95 a duniya awoto memunatu yusufu za a yi jana'izar tsohon shugaban kasar zimbabwe robert mugabe ranar lahadi mai zuwa wanda ya samar wa kasar yancinta kafin ya zo ya zama shugaba mai tsatsauran ra'ayi a ƙarshen shekara ta 2017 ne ya sauka daga kan karagar mulkin kasar inda ya kwashe tsawon shekaru 39 mr mugabe yana mai shekaru 95 a duniya kuma ya rasu a wani asibiti da yake singapore inda aka kai shi don jinya ranar laraba mai zuwa ne za a dawo da gawarsa kasar zimbabwe kuma an shirya fara jana'izar ranar Asabar zuwa ranar Lahadi mai zuwa kamar yadda mai magana da yawun gwamnati George Sharamba ya sanar. Marigayin na kan karagar mulkin kasar Zimbabwe tun shekara ta 1980 kafin karfin soja ta tilasta masa barin mulkin a shekara ta 2017 kuma suka nada tsohon mataimakinsa Emerson Nangangwa a kujerarsa. Tun rasuwarsa shirye-shiryen gudanar da jana'izansa na ci gaba tsakanin danginsa da gwamnati amma danginsa za su iya sanja wurin da za binne shi shugaban nangangwa ya ayyana mako guda na zama makoki a kasar kuma ya karrama tsohon shugaba a matsayin gwarzo wanda zai bashi damar kasancewarsa a cikin makabartar manyan jarumai da ke babban birnin kasar harare a cikin wasu bayanan da aka samu dangin ruben mugabe sun ki amincewa da wurin da gwamnati ta shirya gudanar da makwancinsa saboda tsohon shugaba ya bukaci cewa a binne shi a ƙauyen zimba in inda yake da gidansa to lokacin da aka haɓar da tsohon shugaban zangantaka tsakaninsa da sabon shugaban mnangagwa da ya kira shi da azalimi a banin jama'a bai kasance cikin jin daɗi ba bisa ga hanyar da aka kore shi daga mulki ya kasance mutum mai yawan fushi mai cike da takaici amma a wasu lokuta yana iya bayyana imaninsa kuma a wasu lokutan kuma yakan halarci addu'a a coci tare da iyalinsa kamar yadda mai jagoran mawakan cocin cathedral anne fernandez ta sanar tsohon shugaban robert mugabe ya kwashe shekaru 38 yana kan karagar mulkin kasar wanda a lokacin da ya hau kan wannan mulki tattalin arzikinsu na hannun turawa amma ya iya kokarinsa na kwato dukiyoyinsu hakan ya sa mazauna kasar suka amince da shi kana a shekara ta 2017 majalisar sojin kasar suka tilasta masa barin mulki kasar burkina faso na fuskantar hare-hare biyu a ranar lahaji inda suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama waɗansu kuma sun jikata a jiyar sama tenga da kuma a tazar kilomita ta barsalugu rahoton rabi hassan bashir Gwamnatin Burkina Faso ta sanar da mutuwar mutane 29 a sakamakon hare-hare biyu da ya afko a arewacin kasar. A ranar Lahadi da ta gabata, wata babban motar sifiri ta taka wani bam da 'yan ta'adda suka dasa a babban titin Barsulogo da Gwembila a jihar San martinga da ya salwantar da rayukan mutane goma sha biyar ya kuma raunata guda shida, waɗanda a halin yanzu suna asibiti domin samun kulawa ta musamman, a cewar mai magana da yawun gwamnatin kasar Remis Ful gase Danjinu a cikin wata sanarwa da ya yi. Wata madiyar tsaro ta shaida cewar mafi yawan waɗanda suka kwanta dama sanadiyan wannan harin 'yan kasuwa ne, sai kuma hari na biyu da ya afku a tazaran kilomita goma sha biyar da Barzalogo inda 'yan ta'adda suka kaiwa wata mota ɗauke da kayayyakin abinci hari kan babban cicin Dablo da Kelbo. Harin ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha hudu tare da asarar dukiyoyi da dama. Mai magana da yawun gwamnati Rashin ya ci gaba da cewa sun zuba sojoji da dama da kuma ƙwararru masu bincike domin gano musabbab afkuwan haka. A yau kimanin shekaru hudu da rabi kenan da ƙasar Burkina Faso ke fuskantar ta'addanci da kuma hare-haren ƙungiyar 'yan ta'adda. A shekara ta 2015 sun kai hari a arewa da gabashin ƙasar da ya salwantar da rayukan al'umma sama da 570. wannan ba karo na farko bane da kasar burkina faso take fuskantar hare-hare domin a tun shekarun da suka gabata suke cikin mabuyacin hali hakan yasa take ɗaya daga cikin kasashen jason sahel kungiyar tarayyar afirka wanda suke buƙatar kasashen waje da su tallafa musu haka zalika ma kasar niger da mali suna cikin matsanancin hali na hare-hare shugaban kasar nijar muhammadu isufu tare da shugaban kasar mali Ibrahim bakari keta za su gudanar da taro ranar asabar mai zuwa a birnin wagadugu da ke kasar burkina faso a karin bayani daga muhammad salisu Shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Yusufu tare da shugaban ƙasar Mali Ibrahim Bubakar Keita suna fatan a samu mafita a taron da zai gudana a ƙarƙashin ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka wato yawo ranar 14 ga watan Satumba shekara ta 2019 mai zuwa. A birnin Ouagadougou da ke ƙasar Burkina Faso. Maksulin wannan taron shine magance tashe-tashen hankula da 'yan ta'adda ke aiwatarwa a ƙasar Nijar da ƙasar Mali. Amma wannan labarin An samu wannan labarin ne a yayin da shugabanni biyun suka halarci wani taro a birnin Bamako. Shugaban kungiyar ya ce niyyar da suka ɗauka abu ne mafi mahimmanci musamman ma an dace. Amma duk abin da za a tattauna a wannan taron da kuma matakan da za a ɗauka za a miƙa wa Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙarshen wannan wata, wato bayan taron kenan. Wa'annan shugabanni biyun sun lura cewa rashin zaman lafiya ta yi ƙamari a ɓangaren su yasa suke so su kafa wani kwamiti na tsaro wanda za su magance wannan matsaloli. Mr. Muhammadu Yusufu ya ce, ƙasarsa na da kilomita 800 da ƙasar Mali, me zai hana su su haɗa kai gurin kawo ƙarshen ta'addancin da ya sa su cikin damuwa. Domin in baka ji an kai hari Nijar ba, za ka ji an kai ƙasar Mali, inda a cikin wannan shekara aka kashe kimanin yara sama da ɗari da hamsin sannan matasa sama da miliyan uku na bukatan taimako ƙasar Nijar ma 'yan ta'adda sun kai hari iyakarta da mali da ya sanadiyar mutuwar sojoji goma sha takwas kuma wannan hatsarin ya zo ne a daidai lokacin da ƙasar za ta gudanar da taron ƙungiyar tarayyan afirka da ya gabata shugaban kasar jamhuriyar demokradiyyar congo felix zekeji na kira ga al'ummansa da su canza halayensu kan da ciki kudaden kasa na miliyan goma sha biyar na dola amurka da aka yi asararsu a cikin asusun ajiye kudi na karin bayani daga mai yusuf shugaban kasar jamhuriyar demokradiyyar congo felix sekeje na kiran al'ummansa da su canza halayensu a cikin wata sanarwar da ya yi da aka wallafa a talabijin kasar ranar lahaji kan batun da ciki da kudaden kasa miliyan goma sha biyar na dolar amurka da aka yi asararsu a asusun ajiye kudin masu sa ido a cikin kudaden kasa sun gayyaci manema labaru game da wannan batun amma a ƙarshe aka soke saboda tambayoyin domin samun daidaituwa tsakanin shugabanni kamar yadda wani jami'in ya yi bayani masu sa ido sun miƙa rahoto akan kudaden miliyan goma sha biyar na kudin amurka a gaban kotu mai sauraron kararraki wadda ta shafi babban fadan shugaban ƙasa vitar kamer wannan kira ga al'umma da shugaba felix sekeji ya yi da su sanja halayensu ya zo ne kwanaki biyu bayan da sabon prime minister ilunga ilonga ya nada sabbin ministocinsa masu sa ido a kudaden ƙasa sun lura cewa bisa ga kaso goma sha biyar na gwamnati da za ta samu akan miliyan ɗari na kuɗin amurka da aka zuba wa kamfanonin man fetur don biyan bukatunsu bai amfana wa gwamnati ba bisa ga rahoton da suka fitar ranar goma sha bakwai ga watan yuni da ya gabata babban mai sa ido victor batumbenga ya aika wani rahoto kan ayyukan da suke gudana a gaban babban alkalin alkalai inda ya bukaci cewa kotu mai sauraron ƙararraki da ta ba da taimakonta don ci gaba da gudanar da bincike kan wannan lamarin abin tunatarwa a nan shine a yayin da shugaba Philip Sege ya hau kan karagar mulkin ƙasar ya yi tir a farkon watan Yuni kan cin hanci da rashawa kuma ya yi alkawarin kawo ƙarshen al'amarin duk da waɗanda suke aikata laifukan a ƙasar shugaban ya sanar da cewa zai buɗe a cikin fadansa wasu ma'aikata ta musamman na ƙungiya mai suna plus waɗanda za su tafiyar da sanji da daidaituwan miyagun halaye mr Cameron don kare kansa ya ce sunansa bai bayyana a cikin rahoton ba kuma kudaden ba yi sama da faɗi da su ba karo na farko kenan da sabuwar gwamnatin kasar sudan ta yi rantsuwar kama aiki a ranar lahajin da ta gabata bayan hamɓarar da shugaba umar el-bashir majalisar ministocin firaministan kasar abdallah hamdok za su yi shirye-shiryen musayan mulki ga mulkin fararen hula wanda bayan shekaru talatin da suka kasance cikin mulkin kama karya ministoci goma sha takwas da aka nada a birnin khartoum ciki har da mata hudu za su yi tsawon watanni 39 suna tafiyar da kasar wato shekaru uku da watanni uku kasar sudan na cikin walwala a dalilin dage takunkumi da kungiyar tarayyar afirka ta kakkaba mata tun a watan yuni bayan da kasar ta yi nasarar kafa sabuwar gwamnati a rahoton rabi hassan bashir Ƙungiyar Tarayyar Afirka ƙarƙashin jagorancin Musa Muhammad fake ta sanar da ɗage takunkumi da ta sanya wa ƙasar Sudan. Ta yanke wannan hukuncin ne a washe garin ranar da Sudan ɗin ta kafa sabuwar gwamnatin haɗin gwiwa da za ta jagoranci ƙasar na tsawon shekaru uku kafin ta fara gudanar da zaɓe irin na dimokuraɗiyya Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta sanya wannan takunkumin ne a watan Yuni, a dalilin tarwatsa masu zanga-zanga da suka yi cuncuru gaban barikin sojoji a birnin Kano. Khartoum da ya salwantar da rayukan al'umma akalla ɗari. Ƙasar Sudan ta taɓa hannu kan yarjejeniyar kafa sabuwar gwamnatin haɗin gwiwa tsakanin majalisar soji da masu zanga-zanga ne a watan da ya gabata. Da matsin lamban ƙungiyar tarayyar Afirka, ƙasar Habasha, ƙasar Amurka da kuma wakilansu na jihohi daban-daban waɗanda suka nuna matuƙar damuwansu da kuma gudun kar zanga zanga ta zama yaƙin basasa. Shugaban ƙungiyar tarayyar Afirka Musa Muhammad Faki mulki ya jinjina wa Firayim Ministan Sudan Abdallah Hamdok a yayin da ya sanar da kafuwar sabuwar gwamnati a ranar Alhamis da ta gabata. Ya ƙara da cewa waɗannan sabbin jagororin gwamnatin da suka hada da naɗa mace ta farko a matsayin ministan harkokin waje abin a jinjina musu ne da namijin ƙoƙarin da suka yi. shugaban 'yan tawaye na kasar sudan ta kudu rek masha zai hadu da shugaban kasar sarvaki ranar litinin a juba in ji majiya gwamnati da na 'yan adawa ranar lahaji a karin bayanin daga maimunatu sadu wannan haduwar zai kasance ne kan kwararowar lokaci da aka kayyade a watan nuwamba domin haɗin kan gwamnatin ƙasar ya danganta ne da yarjejeniyar zaman lafiya tun shekara ta 2018 da aka jinkirta ta sakamakon cece-kuce cikin gida mai magana da yawon gwamnati michael mcwee ya ce muna jiran su don zaman tattaunawa shugaban ƙasar sudan ta kudu salvaki da jagoran 'yan tawaye rek marshal kan matsalolin da suke fuskanta don samun matsaya kan yarjejeniyar zaman zaman lafiya da ɗaukan matakai na zuwa gaba in ji mai magana da yawon gwamnati wa manema labarai ba sake ganin salvaki da rek marshal ba tun wani haɗuwarsu a vatican tun watan afrilun bara yayin da shugaban addinin katolika pap francois ya sumbaci kafafuwar waɗannan da ake zargin su da kisan kare dangi yarjejeniyar da aka rantaba hannu tun watan satumba ta shekara ta 2018 tsakanin gwamnati da 'yan tawaye wani yunkuri yunkuri ne na kokarin dawowar zaman lafiya kan mummunan rikicin da ya faru tun shekaru shida a kasar yakin basasa ya barke ne a ƙasar sudan ta kudu tun watan disamba ta shekara ta 2013 yayin da shugaba salvaki ya zargi mr arek marsha tsohon mataimakinsa da yunƙurin juyin mulki mamba ne na ƙabilar nuye wannan rikicin ya yi sanadiyar wanzar da fyaɗe kamar makaman yaƙi sakamakon haka mutane a akalla dubu uku da tamanin sun rasa rayukarsu a cewar wani bincike sama da kashi uku na al'ummar kasar sun yi gudun hijira. a ranar 25 ga wannan wata na satumba ne ake sa ran gurfanar da ɗan tsohon shugaban kasar angola jose eduardo dos santos a kotun da ke babban birnin kasar luwanda a bisa laifin cin hanci da karɓar rashawa za mu je mu saurari abdulaziz garba wannan ita ce shari'a ta farko wacce za a yi wa ɗaya daga cikin tsohon shugaban ƙasar angola tsohon shugaban asusun saka hannun jari na ƙasar jose filamino dos santos zai gurfana gaban kotu ne tare da wasu mutane uku da ake zargi yana da alaƙa da su su ne kamar tsohon gwamnan babban bankin walter philip da silva ana tuhumar su ne da laifin almubazaranci da kuma karkatar da kudaden jama'a kotun na zargin su ne da kirkirar zamba wanda hakan ya ba su damar karkatar da makudan kuɗaɗe imanin biliyan 1.15 na kuɗin Amurka. Mai lakabin suna zedu ɗan tsohon shugaban ƙasar wancan lokaci an yi mishi sakin talala cikin watan Satumba shekarar 2018 nan aka sake shi karkashin kulawar shari'a a watan Maris da ya gabata har zuwa lokacin da za a fara shari'ar. Mahaifinsa ya naɗa shi a shekara ta 2013 a matsayin shugaban asusun saka hannun jari sannan an dakatar da shi daga wannan mukami a watan janairun 2018 'yan watanni bayan kasancewar jaho lorenzo a kan karagal mulki jose eduardo dos santos ya jagoranci kasar angola tsawon shekaru 38 na mulkin kama karya wanda a lokacin ya sanya tattalin arzikin kasar cikin tsari mai inganci dangin na zargin gwamnatin a yau da tsananta mata kan dukkan al'amura a ranar litinin da ta gabata kungiyar 'yan shi'a ta sanar da harbe wani jirgi marasa matuƙi a wajen yankin ramiya da ke kudancin liban a yayin da yake ketare iyakar ƙasar, ga karin bayani daga rabi hassan bashir Ƙungiya masu ɗauke da makamai ta Hezbollah ta sanar da harba jirgi marasa matuƙi na ƙasar Isra'ila a yayin da yake ƙetare iyakar ƙasar Liban a ranar Litinin. Hakan ya faru mako guda bayan wani fito na fito tsakanin ƙungiyar Hezbollah da ta Hebrew. Cikin wata sanarwa ta ƙungiyar 'yan Shi'a ta Hezbollah da ta yi ta ce su ɗauke da makamai sun ta harbi kan jirgi mara matuƙi da ya fito daga ƙasar Isra'ila wanda ya nufi. nufi yankin Ramish da ke kudancin Liban, suka kuma yi nasarar daƙile jirgin a wajen yankin inda jigajigan ƙungiyar Hezbollah suka kafa reshensu. Tun bayan harbin jirgi marasa matuƙi da ƙungiyar ta yi a ranar 25 ga watan Agusta da ya gabata, shugaban Hezbollah ya sha alwashin kauda duk wani jirgin Isra'ila da zai yi shawagi a sararin Liban. Ƙungiyar ta sanar da yin harbi da bindiga kan wata motar yakin Isra'ila a arewacin ƙasar, inda su ma suka mai da martani a kudancin ƙasar. Ƙarshen aron gama tsakanin ƙungiyoyin biyu ya faru ne a shekara ta 2006, inda suka kwashe kwanaki 33 suna gwabza yaƙi da ya sanadiyar mutuwan mutane 1,200 a Liban, kuma mafi yawansu fararen hula ne, 160 kuma a Isra'ila mafi yawansu kuma sojoji ne. shugaban ƙasar amurka donald trump ya sanar a ranar asabar da ta gabata cewa ya soki zaman tattaunawa da jagororin taliba da kuma fasa yarjejeniyar zaman lafiya wanda zai iya taimakawa wajen kawo ƙarshen yaƙi a afghanistan inda shekaru goma sha takwas da suka gabata suke fama da tashe-tashen hankula ya yi hakan ne a bisa harin da aka kai a ranar biyar ga wannan wata na satumba a ranar juma'a ce shahararren dan wasan kwallon kafa na kasar kamaru samuel eto ya sanar da yin ritaya daga taka leda a fadin duniya a karin bayani daga abdulaziz garba kawo ƙarshen wasan ƙwallon ƙafa wanda ya yi samuel eto ya kasance wani buɗin hanyar zuwa wata sabuwar kasada da kuma sabuwar gasa na gode muku baki ɗaya gojiya matuka in ji tsohon kaftan ɗin inda ya wallafa a shafinsa na instagram fitaccen ɗan wasan ya yi ritaya da lambobin yabo da dama waɗanda ya samu a tarihin rayuwarsa samuel eto mai shekaru 38 ya yi nasarar lashe kofuna uku na liga sa'annan kuma ya yi nasara sau biyu a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta nahirar afirka da sauransu tsohon dan wasan gaba na barcelona da inter milan ya taka leda na ƙarshe a club din qatar wanda ya shiga a lokacin bazara na shekara ta 2018 ya girma ne a birnin duwala tun yana yaro sannan ya koma birnin paris da zama na dan wani lokaci ba tare da takardu ba inda kungiyoyin faransa da dama suka kishi ya fara sayin farkon kontraginsa a kungiyar real de madrid ta babban birnin kasar spain wacce ta ba da shi so uku amma kuma duk da hakan bata dogara da shi ba duka duka dai shararren shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafar Samuel Eto ya zira kwallaye 359 a cikin wasanni 718, ƙwallaye 56 a cikin ƙasa, kamar yadda wani kafan sadarwa na musamman Mark ya wallafa. Madalla Abdulaziz Garba To jama'a a nan muka kawo ƙarshen cikakkun labarun duniya sai kuma gobe idan mai kowa mai koma ya kai mu a daidai wannan lokaci. Ku kasance tare da mu kamar yadda kuka saba. Ni Hajizatu Isa na gabatar nake ci da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu.